Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. a yau studio kalangu tana garin na, inda za mu tattaunawa game da batun yadda ake amfani da safukan sada zumunta a cikin wannan yanki na na. yadda matasa yara da maya suke tafiyar da waɗannan na'urori na zamani kamar yadda ake cewa wuka ce mai harshe biyu kan sada zumunta suna kasancewa hanya ta alheri domin tafiyar da harkoki na ci gaba da kuma kasancewa tattare da wasu illoli wanda a yau za mu tattauna tare da baƙin inda muka gayyato kamar da ake cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗin ci bari in koma wajen wato bakin namu da muka gayyato inda za su gabatar da sunansu da ba da matsayin nasu. ok na gode kwarai da gaske ni a sanaga hamadede secretary kin komite de paix sekirite sécurité au niveau du fer ferwan. na gode eh, madam sai ku gabatar da kanko madam mohammed. ni madam mohammed fatih halidu likita ce a iferwan kuma ina cikin faran da ni sunana eh, bulla tahir ni Michel Lacol ne kuma sekretar a l'information sekretar mai ba da labaru kuma mai amsa labaru a rezo na société civile rezo tamgak ishirwan to na gode ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To kamar yadda na bayyana muku a yau za mu tattauna kan wannan maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun wato yadda ake amfani da shafukan sada zumunta musamman a wannan yanki na Iferuwan. To bari in fara da kai malam agali eh, eh, shin idan an ka ce shafukan sada zumunta a naka fahimta me kake tunani da shi? Assalamu alaikum. Eh abin da ake nihi da shafukan sada zumunta wata hanya ce wadda mutane suke fani da ita don domin su tattauna su kanu su ko suna da ra'ayi wanda ke kama in muka doki misali ma'aikata ko abokai ko 'yan dangin fami guda suna iya hawa bisa shafin sada zumunta domin su tattauna suna da wani manufa wadda suna son kowa ya ya amfani da ita ya hakan ga eh, shi wani ci gaba ne na zamani kore ci gaba aka samu tunda lallai ba su jima ba za a cewa shekaru nan da mil aka fara sanin menene rezo sosiyo wato shafin sada zumunta amma yau barkalla abin ya ci gaba mutane suna amfani da su kwarai bisa fanni da yawa to abin da muna jin shi a nesa amma yau ya iso gare mu wato kamar da ake cewa nesa ta zo kusa ina gode za mu sake dawa cikin gundarin muharab eh, ya kake ganin yadda ta kamata wato su matasa ko yara su yi amfani da su waɗannan shafuka na sada zumunta ok na gode kwarai da gaske abubuwan na rezo sosiyo wannan uka ce mai halshi biyu ne da gaske akwai wani waje baya da kyau akwai wani waje kuma yana da kyau don mene ce baya da kyau paske akwai lokacin da yake yana kawo fada tsakanin mutane wanda ba su gane shi ba to akwai wanda yake yana da kyau wancan uh, fannin paske mutane rezo sosiyo menene ake cewa rezo sosiyo abunda ake aiki a yi amfani da shi a ci gaba da shi akwai wanda suke cin gaba da shi akwai wanda suke kenan wanda ba su gane shi ba su ne wannan suke yin shi a kambacin wannan abu abun rezo sosiyo minene cikin internet ne kenan nema za ka yin ilimi da minene ba wata fitina ne ba. Na gode za mu sake dawa. E, eh, to ku kuna cikin kungiyoyi na farhula a cikin wannan yanki na Ifiron. E, eh, shin ya kuke kallon wannan ci gaba na shafukan sada zumunta a cikin wannan yanki na Ifiron? To bismillahir rahmanir rahim. E, eh, abu da za mu iya fadi bisa eh, harakata rezo sosiyo lalle kowa ya san da sani da rezo sosiyo an yi su don eh, al'umma ta ci gaba amma da da shi kamar makami ne in an baka shi ya kamata ka san yanayin da eh, ko kuma lokacin da za ka aiki da shi ko kuma yadda za ka aiki da shi amma mu kuma abu da muke ganewa a yanzu cikin lamari na duniya ba ifiran ba kadai Eh, ko kuma cikin duniya amma iran ma kamar abin da muke gani rezo sosiyo lalle an yi su da eh, in mutane sun gane don a ci gaba kwarai amma mafi yawa mutane ba su aikatar da su yadda ya kamata su aikatar da su sai kuma mutane yawancin lokaci sai su shiga yanayin da shike ba zai iya kawo ma hankali cikin wuri ba sai ma ya da barazana cikin eh, al'umma shi abu ya kamata a san yadda ake yin shi al'umma kenan kowa sai ya tashi ya kiyaye don ya zamanto ci gaban ne na kwarai amma shine nace maka zamanin ne ya zo mun shiga yanayin da shike duk yawancin mutane abin da ke cikin hankalinsu ba gyara ba ne batawa to kuma in kai neman batawa ne kake lalle rezo sosiyo in ka same shi ka samu eh, arm ce wadda shike in ya so ana iya cewa arm da destruction massive da ke nan kana iya ike da ita to amma duk wannan abu dai in an diba yau akwai luwa bisa wannan harkokin duka. Bari zuwa ku Madan Muhammad eh, Fatih Halidu a matsayin ku na eh, mambobi na kungiyoyin mata a nan Iferuwa ne ya kuke kalla wannan al'amari na shafukan sada zumunta ko eh, rezo sosiyo. To na gode kwarai sosai don ka rezo sosiyo kin ga yadda dai aka ce kuka ce yuka mai halshe biyu don ka ni a gani na na doke shi kamar mamadi biyu. madibi aka doke shi fars biyu gare shi akwai inda zaka diba sai ga abu na kware akwai baya ba a ga komi duhu ne to yanzu mutane sun doke shi suna aiki da wannan bayan nan na madibi kenan cikin rashin sani cikas kawai suke kawo babu ci gaba da ake so a yi da irinta musamman ga yara na lakwal yara na lakwal yanzu abinda suka doke ta rezo sosai wale ke su doki su bi da sani su bi da wani abu da suke ya kamata su samu wani cikin tarihi na karatunsu a'a doka suke su ne kallon filim filim kuma ba ma na kware ba kuma su ne kallon eh, wannan yakin da ake mm. da tamsar tashi hankali tashi tashin hankali sun saba da komi da komi sun zama ga sunan tuzurrai ba tsoro ba kuma ba komi kun ganin abin da ya kama eh. komi cikin wannan salulin na ake kare shi ya kuke ganin usu uwaye za su sa ido kan waɗannan hanyoyi na sadarwa na wannan lokaci gaskiya yanzu ka yi kwantrole yaro fa in yaro ya zan biyu uku kuma masala ce gaskiya tun da dai ku inda za mu gai yanzu maza kun bar sa ido sosai sai uwaye ne kuka bar ma komin tarbiyyar yara kuma tarbiyya ya kamata ta kowa da kowa ta uwa ce kuma ta uba ne kenan kai uba da ton te ko na mazan nan kai kokari ka ka taro ita uwa ta yi bakin kokari wajen matan bai yi sai ta gai mai uwaye su ma sun zan complice mun gane ko sai ka ga da yakka tana abubuwa sai ka ka kali saboda ka san uban in ka mishi magana shi ba zuwa zai yayi bincike kashi ne za a bada to yanzu mu uwaye ba mu sa yara suna son kashi kenan matsala ba ta yara ce kawai har da uwayensu kai yariya biki ba ta kudi uban bai ba ta kudi ba ka gane ta da salulan jikka dari nawa kuma dadi ma kake ji cikin gari ai da ya ta da salulan babbar salula kana jin daji ci ta san fulate kuwa kamar dai ta samu wani ci gaba ne eh, na ci gaba yo eh, <laughs> eh, ba ci gaba ne ina ci gaba tunda gaskiya abu da zai kawo akwai illa da zai kawo mata to kun gani duka wannan tabi'an nan da aka gani wanta da yake muna cikin wannan tsakiyar wannan muhara za mu taɓo waɗannan illoli musamman ta kamar bari zo jan naku bula tahir shin wannan matsala ya kuke ganin ta a matsayin ku na ma'aifa a cikin wannan yanki na firwan kamin in zani ma kalangu makwabta godiya da ta ba mu wannan hayya ta mu ba da ra'ayinmu bisa shafuffuka na sada zumunta. Eh, abin da muka gani na harin harawa akwai ci gaba saboda eh, shafuffuka na sada zumunta sun kawo ma mutane wayewa kai sirtu a fanni na na demokrasi a fanni na siyasa a fanni na na tahiyar da aikin ƙasa mutane sun fara ganewa ana ta sensibilisation ana abubuwa da yawa abu duka na cigaba yana da da kissa yanzu a fannin eh, a fannin matasa eh, shafuffuka na na sada zumunta sun kawo soyi da yawa ka diba al'adunmu na gargajiya ma yara sun bar su sai ka ga yara eh, wani aski ko wani dinki suna kokoyon eh, eh, wasu eh, kasashe sai ka ga yaro dan musulmi ya yi wani irin aski wanda bai kamata bai yi ina ya gashi cikin yanar gizo yariya ta yi wani wata shiga ta gai wata shiga jiki na waje don waɗannan duka abubuwa abubuwa ne wanda suka kawo kissa har shaye-shaye ma abubuwa da yawa yaran ma kuma yaran ga ya hi ƙarfin iwayen shi wani bi babu tarbiyya babu komi uwa da uba duka abin ya yi. ito eh ina fahimce ku kenan wannan matsala ta shafukan sada zumunta da ake ganin matsalolin a wasu birane na wannan kasa mu misali ma a nan ifiron wannan matsala akwai ta kenan e a nan ifiron ma har yau akwai ta paske ta fara shigowa abu ne eh, wanda kawo da hausa suka ce suke cewa ruwan dare game duniya yanzu mutane sun fara jin tsoro sosai yanzu a misalin da zamu baka eh, wasu film-film eh, na zamani tsakanin kishiyoyi koko wadda za wato kuna magana kan wato wannan fina-finai na dandalin soya da ake eh. ake kallo mata da suka wani bima ya dauki hankalin su fiye da mazama auren ya dauki fiye da mazama aure paske yariya tun ba ta yi armi ma ta gane wadda za a kashe kishiya ko ko wadda za a kashe miji ko ko um, eh, eh, ɗazu ka taɓo batun al'adu wato wannan ci gaba na shafukan sada da zamanta ya kawo wato taɓarɓarewar al'adu na zamantakewa da muke da su a tun fil azal an san da wato al'adu a cikin wannan ma yanki na agadas wato musamman a nan na al'adu suna da muhimmancin gaske eh, kuma ana gani yau da gobe sana hankali al'adu suna yana bacewa ana runguma wasu al'adun da ba su ba kuma me yasa ya wannan abu ya zo ta dalilin waɗannan shafuka na sada zumunta shan ana iya kula da su waɗannan shafuka eh, ana iya kula ana iya kula da su wajen wani fanni wajen gwamnati ko kuma wajen uwaye wajen wajen gwamnati ban zan ce ma tana kula sosai paske in ka doka a fannin television ɗinmu eh, liberté ko demokrasi ko incin ƙasa ya kawo kowane irin mutum demokrasi ta ba da eh, liberté de wato yancin faɗan albarkacin eh, baki eh akwai eh, yancin albarkacin baki kuma dole sai aka gama al'adodi duka da da musulmi da krista da wane ne duka cikin program na tele sahel ko na radio yana da ana sakawa kuma yana kawo rauni ke yana kawo rauni cikin tahiyar da eh, al'adunmu na eh, abin normalima eh, ya kamata a zan sensibilizan mutane su dawo bisa al'adunsu na da yunki na da waƙoƙi na da raye-raye na da kan bacci hakanan sai ka ga hattile sai ka ga abin da bai kamata ba abin da bai kamata ba alhali kuma ka gani yaro wale da ya saurari a musician na gargajiya namu sai shi shi saurari wani wani mawaki ta wanda ba eh, wanda gwaranci bai san ma abin da yake gayi ba kuma jin daɗi yake eh. a lokacin akwai muna da eh, mayaka namu waɗanda abin da suke gayi yana da muhimmanci kuma mai shashi ne wanda zai kawo alheri cikin ƙasa. Na gode Malam Bula. Eh, Barin dawo gare ka Malam Agali an san da a cikin wannan ƙasa mu musamman a wannan yanki ana son magabata matasa su ba da tarbiyya ta kwarai su ba da wato su nuna hanyoyi ga waɗannan matasa. Shin ya kake ganin yadda a nan wato eh, manya suke ba da misali na kwarai ga matasa tunda akan ce matashi kan koyi da na gabansa. shin ya al'amarin yake ayyawa ne a samari da yan mata suna abin da suka ga dama al'umma ba ta ci gaba haka kenan su samari shirya su ake saboda su ne manyan gobe to abin da muka fimta yanzu lalle magabata ba ni cewa suna kulawa kwarai tunda yanzu kan doki shafin ga na whatsapp shi gare da wuya wani lokaci ka samu littijo na cikin wanda yake gashi shi ke bada bayani mai mai kyau ana barin mutane kowa na faɗi abin da yake gada to bai kamata ba in ka doki duka shafuka na su facebook su ba su youtube babu inda zaka ga an sa kashedi kawai kowa na faɗi abin da gidan to shi yasa akwai illa kwarai dole ne kenan mutane kowa ya maido hankalin shi bisa abin da ke faruwa ya ne kace ganin zai yiwa daga wajen da farin uwaye da suke barin ɗan nasu rike da waɗannan eh, na'urori ko koya ne eh matsala ta farin nan ne take faruwa wani lokaci uban ne kowa ke sayan madanta sedula kuma ta bashi ta ce shi kai abin da ka gada to bai kamata ba da ka sayan madanka abu kamata yi ka azarfi hanyar wanda kamata yi amfani da shi eh, lalle sedula ce eh, yanar gizo ake shiga abin da zai amfani yaron ka ya kamata ce ka san da shi wanda ke na illa gare shi kuma ka hana mishi kuma fanni na gwamnati shi ma ya sa ido akwai shafukan da ke bai ma kamata ana barin mutane muna aiki da sun da saboda al'adunmu saboda addininmu ya hana amma abin da ya sai zamani ya zo kuma E, ba control in sai da kamata. Eto eh, ba wata hanya ba ce ta inci kuma ta ci gaba. Eh inci ai bai ba da daman kowa ya abin da gada tunda yau ina da incin in faɗi abin da ban da incin in zage ka ban da incin in ci mutuncin wani. Inci ma yana da kenan yana da yana da yana da kwashin gidi. Eh, yo an ka duba wasu kuma suka amfani da wannan yanar gizo wannan internet domin su aikata mayagun ayyuka menene kana aika yi dauki hoton mutum ka watsa ka ce gashi nan yana zina ko kuma ya yi fade ko kuma ka zage-zage shi ba ka ganin duka waɗannan eh, ya kamata gwamnati ta sa ido kansu saboda tuni ma akwai doka da take eh, magana kan waɗannan irin waɗannan manyan laifuka wani kira gare ka kan irin waɗannan ƙazahi da mutum ya ɗauki salula ya ce ya rubuta wani ya watsa bisa facebook ya ce wani ya yi kaza ko ko an yi kaza gwamnati ta yi kaza to wannan babban lihini kuma kowa aikata lahi ya san da ya yi lahi kuma akwai dokar da ke an wallafa ta kowa san da ita kenan mai ya kamata yanzu mutum da ya yi lahi a hukunta shi an ba ana haka nan ba to mutane ba za su tsoro ya kuma kake ganin <laughs> tarbiyya a hali yanzu cikin wanga zamani da muke ta tarbiyya lalle ta tabarbare gaskiya amfanin da muke da rezo sosiyo ba shi ba kamata mu yi da su fi sabilillahi gaskiya mu a makaranta suna da amfani suna taimaka mana suna taimaka ma yara amma yanzu da yake shafukan sun yawa yaran da dare sai su shiga abin da suka ga dama ba ma abin da aka tambaye su da kwal suke kawo kowa sai ya shiga youtube ya shiga facebook ya shiga twitter ya shiga abin da yake so yana doko wata tabi'a ce wanda bai kamata ba to shi ne nace wa'annan ya kamata a kayyade su akwai doka akwai yau zamani ya kawo ilimi da yawa bai kamata ma a ce ma samari in ya kai shekara goma sha takwas bai kai shekara goma yana rike da salula ba amma ka gyaro na shekara goma sha biyar shekara goma sha biyu kai har shekara uku ma yanzu ka gyara suna juya fa da salula sun yi mai tirzanta yadda ya kamata kuwa. Ina gada yadda suke lakantar wato waɗannan na'urori da ilimin su ne suke bunƙasa da ƙasa ta samu ci. da da ci gaba gore tunda abin da zai baka zai baka mamaki. Yau ana cewa tarbiyyar ta gurbance ta gurbance. Me ya samu ta mu kiri take lalacewa? Me ya samu abin da ake can yake birkin mu nan baya birkin. Nan ne masala take. Ina ganin ka Ni wannan ci abin ne yake bani mamaki. Eh, eh, Malam Agali ka taɓo magana mancin gaske. Shin wannan lahi tallafi nawa ne na magabata ne ko su uwaye ya danganta ga uwaye uwaye su ne ke karanta didiyansu karatu na farko na farin daga uwaye ke tashi yanzu na ce maka da shafin sada zumunta ai an kirkiro shi da saboda sada zumunta yanzu mutanen fami guda suna iya bude shafin ko da ba su guda suna samun ma'amala su mm, wannan gaskiya ci gaba to ci gaba ne to kenan ta wannan hanyar kamata uwaye su rika karantar didiyansu ga al'adarmu ga yarenmu ga addininmu abu kaza bai kamata ba amma sai muka bar wannan duka mu uwayen yara muka bari yaranmu kowa yana ga abin da ya damu. kuma yara suka samu sarari uwaye sun bari hukuma kuma ta bari kenan kamata yi da uwayen da hukuma su ne yanzu magabata su ne kamata su dawo a tattauna a gyara abin a gyara sare saboda al'adun su ne gari gare mu. Zan sake dawa gari ka Mala Agali. Eh, Mala Asagna, eh, Mala Agali ya ce yawanci a nan Nijar wato abin da muke gani a kasashen waje shi ke birge mu. sai mu bar namu shin wannan matsala ce ya kake ganin wannan al'amari. Ok to merci Radio Kalangu. Eh, c'est vrai abubuwan akwai su da yawa wanda suka yi suka tanja a cikin wanga zamanin da muke ciki akwai wani malam da ya ce facebook menene facebook fitna book kenan fitna ce kenan abubuwan nan a lokacin da mu mu san su ba yanzu zo wasu kai kenan da sun zo kenan mu ma mu san menene mahaninsu menene suke kumsar da deja ga rezo sosiyo ya shigo normalement abin da muke so mu deja mu san shi ba mu san shi ba muna ta yi amma ya kamata akwai cikin mutanen musu ko in ce gwamnatin mu ma ta yi sensibilisation ki mutane mine ne dabuwar rezo sosiyo kin mu mun shige shi ta kai ba mu san shi ba me yana da yana da amfani wuri me bai da amfani wuri yanzu a sagna eh, wani lokaci kana da 'yan uwa da suke wani yanki ta dalilin wannan shafuka na sada zumunta kun samu alaka da su wasu ka jima baka gansu ba ta dalilin wannan salula ka gansu kuna ta zumunci shirin wannan ba babban ci gaba bane ba eh babba eh, wai wannan gaskiya ce me dan kote sai ce ba haka nan bane paske mutane suna gamuwa bu san wanga eh, juna ba eh, wanga whatsapp ko menene ah, tunda akwai wata me ake cewa akwai wadansu wasa da ake cikin shekara a wani bi mutane ka gamu da su wanda ka yi shekaru da shekaru baka gansu ba wannan duk akwai su me eh, inda muke na yanzu muna cikin wani wani abun da yake eh, ba mu sani ba mun fice shi wata rijiya ce ba mu san mun fice ta ko ko za mu kara nuci a ciki ina eh, gode a sagna barin komo janko malam Ilyas an san da kungiyoyin far hula a wannan ƙasa suna ƙoƙari na wada kan al'umma kan illoli da alharan da ke cikin waɗannan hanyoyi na sada zumunta shin a nan iferuwan waɗanne ayyuka ne ƙungiyoyin fararen hula suke yi domin wada kan musamman matasa da su ne suka fi amfani da waɗannan shafuka na sada zumunta wata yadda za su amfani da su domin ci gaban wannan yanki Eh, madalla mun gode muku kwarai eh da na fada muku mu a kamar fannin na eh, rezo tamgar na eh, civil yau shekara bakwai gare mu da aka dora aka dora wannan birokin kuma cikin tahiyar da relation na population da magabata kullum in akwai wani abun da ya kamata a zanta a yi zance bisan shi ko kuma akwai gyaran da ya kamata a kawo kullum sai mu tashi mu je tun da gashi nan karamin gari ne muke kuma mun san otoritekin duka kowane an san da su sai mu je mu buga musu kofa mu ce zance kaza ko abu kaza a ganin mu yana son gyara ba mu taba kamar irin wannan abu hawa bisa rezo sosiyo ba mu ce gashi wanga abu muna bude asiri mu ce asirin mu fuske karamin gari ne shi abun da ke sa farfa ka yi wani abu lokacin da kamar ya kamata a ce autorité kin elle n'est pas accessible in ya so a gane da lalle tana yawa ku yi abun ga to mu partenariat ne muka yi wanda shike tun lokacin da ake mu wanda shike ya kamata mu amfani kasa muna shiga reunion muna shiga forum kunda ake yi duk nan ga muna dokan parol muna ba da zancen da shike rezo sosiyo a san yadda ake utilizan su tunda na doki example amma babban matsala kamar mu ga abun da muka lura shi abu kamar ni zan kawo laifi wajen mu mu uwaye babban laifi kwarai kan in zo ga wani ga in zo ga rezokin da kansu ko kuma kan in zo ga authoritykin kamar ko kuma a za a ce gwamnati babban laifi kamar inda yake gare mu yau kowa ya san da kamar mu uwaye duk yawancin lokaci mun jaye bisa ba da tarbiya a cikin gida a gali da zuwa fadi to shi kuma masala kenan in mu ba mu ba da ita zan za ba ku misali mu tunda muna cikin harkar ba da ilimi tunda lakololi muke muke aiki da su sai kaga yaro gashi yanzu ka mu dauki eh, nan iferwan sai kaga yaro ya fito da waya a gida uwaye na gani amma in kun ga mace sai su ce a in kun ga telefon ku amshe ko yi abin ga kai uba ko uwa ka ba yaron ka telefon a can gida kuma ka san da nan for example garimin gari ne ba kamar yanzu ya mai haka kana iya ba yaronka eh, waya saboda ka yi kiran shi ko ka je neman shi ko kuma in babu lakwalkin to anan kuma komi na kusa to kenan ya kamata a ce kamar irin wanga batsaloli munan ga muna cikin yanayin da shike muna iya eh, a yi eh, fabilirkin abubuwa to sai ya zamanto muka yi da ne kenan faran muka bari yin wannan aiki kuma muna jiran kamar yadda nasara ke cewa kamar yan kude baget magic yaron ga lakwal ta gera shi titi ya gera shi wani abun ya gera to wa'annan duka shi kwal ko titi duka karowa yake duk wanda ya samu tarbiyya mai kyau a cikin gida ko ina ka kai shi insha Allah ya rayu ga yanda yanda ya kamata to shine ni abun da nake so kuma kan kara fadi bisa wannan rakanar zuciyo an ce eh da shafin eh, sada zumunta ko ake cewa ina iya cewa ma shafin saba zumunta ne ma mutane ga yanda ake yanda ake aikatar da shi kai ga nufinka sai ka zo ka yi abun ga to abu duka in kana iya gyara shi a gamu a gyara shi nan ne ake samun cohesion amma kai duwa ne don fatatar kana ganin shi can babu ta yanayin da za ka shigo shi sai ka je can kauye da kai da ka ka fadi abin da ka ga dama ka rubuta abin da ka ga dama to a gali ya fadi wannan ina tamaha duk wanda yake yin shi a yau Eh, kun da komi da komi iko eh, yana nan to gwamnati shi kuma ya kamata lalle ya kama dan doka ta yi aikin ta lokacin da ya kamata ina gode Ilyas bari in dawo shan madan Muhammad eh, Fati Halidu wannan harka ta sada zumunta wannan harka ta rozo soso ya kawo sabani tsakanin ma'aurata ya kawo sabani tsakanin saurayi da budurwa shin kuna ganin zai gyara wannan banna da wannan sada zumunta suka yi a tsakanin ma'aurata saboda su da mukan ji labarin eh, ana cewa rezo sosai ko whatsapp ya sa aure ya rabu shin ina ne matsala take kun taba samun labarin irin waɗannan matsaloli ah, na gode don ka yadda dai kuka ce gaskiya magana akwai ta da yawa gidaje sun rabu aure da yawa ya mutu saboda wannan rezo sosiyo da dai na ce muku mutane ba su doka shi yadda ya kamata abin da ya samu kuna ana ce ignorance rishin sani rishin sani kuma shi ya yi a dare duhu to kai baka sani ba kai ga ka a matsayinka kamar dai ke mace kin ci gaba yanzu a zo yanzu wurin zance da zuwa wani ya yi fina-finai na hausa mai gida ya shigo gida wal gida ko kula batte ta sa ido ta yi kag bisa kan tele salamu alaikum ko kallo ba kai kai wancan abu kake diba da za a kare shi to dole kai da shi ke mutumin kai ka kawo shi a gida za ka reajir ka ce kai ba kare da ba wannan wuri ya kamata mata gaskiya a yi sensibilizansu a jawo kunnuwansu da gala abun ga ba shi ne gaskiya gaskiya gidajen su eh, Ya ai kuna cikin kungiyoyi na mata kuna ai aikin ku ne wannan yanzu ya rata tun da zama talabijin din ba ka sauce mace take tsata yi kallon talabijin ba duka abun yana cikin salulata ta yi loading din ta ta yi loading din waɗannan fina fina. Komai an ta ayyo lodi an zo an zamna ana ta kallo tare da yara yanzu ni a a matsayina na abin kungiyoyin mata da kuke sensibilization kin ita dai ce za ta samu mu jawo hankalin mata wannan abu su hidda shi su rage shi tunda dai su bari ba su bari su rage su gane da gaskiya inda take me kakkabi kana biye da filim mutum yana saye ba a bashi ruwa ba a bashi abinci ba a bashi wurin zama ba iya zo ya iska abincin shi ce ya doki ya ce ke ba roki ko kallo hawa ba kallo abu gudan din ne yadda ya kakkare akwai wata matsala kuma da take bulwa ga mata wato mata sukan shiga group na rezo su na whatsapp alhali kuma sai ka ga cikin wannan group din akwai mazaje na wasu su ma'aurata ne ba ma'aurata ba ne za su hulɗa da waɗannan matan aure wannan matsala ce shin wannan ya kuke wani kira kuke ma irin wannan mata da suke shiga irin wannan kungiyoyi na cikin na gurfu na waza wannan gaskiya sai dai kanadi sai malamai sun shiga ayi wa'azi ana saurare ta an samu a saurare paske bai kamata ba mace tana magana da wanda ba mijinta ba cikin da ba dalili ba yanzu wani abu yana kan ka dauki yanzu misali ma'aikata wani dole ne zai sa ka kai magana da wani tunda aiki ne ka wannan akwai kungiyoyi na kungiya na na na group wazam na ma'aikata da sauransu eh dole kenan eh. wannan duk gaggame ne garwe ne aiki me kai gida ne kake ba ki aikin komai aikin ki kenan ki ma iyan ki tuwo ki zamna ki jira ki ya zo ki gyara gidanki kana nan kana da shawara zumunta ta da makwabtanka sai wannan abu duk ka bar shi ka shiga zancen wazab kuna cikin rezo wanga miji wanga wanga ya wanga hasil abun duka a gaggame shi can da ɗiyan da matan eh, da yara duka a shiga cikin hamma da wurin nan akwai tana wa cikin gurbi akwai wadda ma take hangen mijinka sai kaga tana jiho muka maganganu abun sai ko kuma tana aika wasu sakonni dai na batsa hakan ga eh, da sauransu da ake gani ana ah. ta makare mm. to kun gani ya kawo raini tsakaninka da ma abokanka tunda wanda ke tare da kai wani yana ciki kuma ana maka wani maganganu wata ran baka ma iya bude baki kai magana tunda kai kana ma soro kuma in aka samu mutumin da matan da ba tsoro gari su zaro mai sai kaga abu ya zan fada ana ta zagaya cikin guru bai kamata ba ya kamata dai a ja hankalin mata ya kamata mu ne mu mata mu ja hankulan mata abu to ko ana ifirona ana samun wannan akwai shi ko ina ne wanga masala ba if ba ni sai mondial ko ina duk kauyen da ka je wanga abu yanzu haka nan ne inda duk adda koi rezo ana iya samu sai kaga ana samu wannan masala. Eh, eh, to tunda muna kokari mu shigo kan hanyoyin da za a bi a magance wannan matsala. Malam Bula waɗannan hanyoyi ya kake ganin za a sa da gwamnatin da al'umma da kungiyoyin fararen hula da malamai da kowa da kowa da ma 'yan jaridar wace hanya ce kake ganin ya kamata ko shawarar ku yadda ya kamata a sa ido kan waɗannan shafuka na sada zumunta kan illolin nasu maimakon da a yi ta amfani da su kan abin da zai kawo rabuwa ko saɓani tsakanin al'umma. ban eh, ni abin da gani gwamnati a wajen fannin gwamnati ta sake program na na talabijin da radio eh, a komo gida na harin hwara a yi sensibilizan uwayen yara a yi sensibilizan matasa ke abubuwan da muka gani muke gani cikin shashuffukan sada zumunta ba abubuwa ne wanda za su kawo mana ci gaba ba abubuwa ne wanda za su gara mana ƙasa a kwatanta ma mutane waɗannan shashuffuka wata huskarsu ta ba ta yanayin kasa ta bata yanayin eh, tarbiyya ta matasanmu eh, wajen uwaye mun ɗauko zancen kaga yaro da mai shekara sha biyu mai shekara uku uwaye su sake nazari su sake eh, tarbiyya ba ta da kyau yanzu for example sai ka ga mutumin ga talakka ne kowa ya san shi amma sai ka ga shi da salula ta jikka ɗari da hamsin koko tana sai da shadda ta jikka ɗari ina ta samu kuɗi kuma sai ka ga uwayen ba su tambaya sun bar ɗiyansu farcak abinda suka ga dama suke kara zube kenan ni ce komo gida a yi sensibilize a yi sensibilizan uwaye da kansu a yi sensibilizan yara da kansu a katanta musu ke abubuwan nan da kuke gani cikin eh, facebook ko youtube ga abubuwan da suke kawa na, na asha paske eh, sai ka ga eh, yariya ko uwarta ta sa katon kod cikin Eh, eh, ba ta so a diba eh, ba ta sa a gani ba ta so a gani kuma ba ta ma yarda ta yi kallon abubuwan ta inda ba da bula wannan kod me yasa su suke sashi ko yan matan ko samarin wannan kod na munafinci ne kawai parce que in telefon ɗinka in ba wani abu na asha ka aikata ba za ka samu ta kod ba wato lambar sirri ba tsakanin namiji da mata ma akwai akwai akwai cin amana na mishi mata shi amma salular shi ya sa kod koko ya sa sunan namiji alorke ya sa sani bisa nimeron sani amma sani na eh, mace ce ku in na fahimce ku wato ita wannan lambar siri tsakanin eh, masu ma'aurata bai kamata ba Eh, inda akwai gaskiya kenan ka tana ɗauka ka ta diba ita ma kai ma kana ɗauka ta shi ina mamaki wannan abu yadda ita ma mace za ta sa lambar sirri kan eh, mijinta ya duba salula akwai matsala akwai matsala shi ne nake ta katanta maka ke eh, shafukan sada zumunta sun kawo abubuwa da yawa na asha paske ma'aurata ma kowane bai ba wani yarda ba yarda ba eh, lalle akwai matsala zan sake dawa gare ku eh, mala eh, bula mala agali ka ci abinda wato bula taɓo wato harkar sada zumunta ma akwai kin yarda ma tsakanin jama'a saboda kowa da yana da lambar sirri cikin eh, salula shi shin a ganin ka me ake nasawa ciki ake so a ɓoye ka wani ya gani lambar eh, sunanta eh, lambar sirri akwai masala akwai wani abu da ake boyewa to shine bai kamata ba gaskiya tsakanin ma'aurata to ko da akwai akwai kwar'in tana wa ana kiyaye wani abu amma kamata a ce mace ko namiji kowa san na juna tunda ana iya shiga a kenan ko kira an kai ka dauka ba ta dauka ne ba ne mace ba ta da incin da ta basu da eh, mijinta ko kira ko kira ke ba ta taba ba ta taba ko gan shi ya rubo da gudu a ah, ga kitaba ga taba. <laughs> bai kamata ba eh. bai kamata ba gaskiya rezo sosai sun kawo wata wani wani sauyin halayen mutane wanda gaskiya bai dace da mu ba kuwa bai dace da rayuwar da muke ba surtu tsakanin ma'aurata ko kuma abokai ko kuma ah, hashi da al'umma duka mm, ka je mayan dole ya ce abinda mayya ma abu su yarda da junan su ba balantana su matasa tunda su mayya su ne eh, ya kamata su ba da misali na gari mai kyau mm, mm, eh, to ina ganin wannan matsala shin baka gani ya kamata a ce ana ɗaukar ah, matakai daga wajen uwaye daga wajen gwamnati tunda gwamnati ma mu dawo kan gwamnati tunda gwamnati shi ke da wuka shi ke da nama a game da waɗannan hanyoyi na sada zumunta tunda in ba da yarda shi duka waɗannan abubuwa ba za su shigo ba shin ya kake ganin za a magance ita wannan matsala ta gurɓata halayen mu tarbiyyar mu a cikin wannan yanki na ifiran da ma ƙasar Nijar baki ɗaya. Eh, lalle gwamnati shine uwa kowa shine uban kowa tunda cikin ƙasa muke ƙasa nan tana dokoki ka ma a gawo ga uwaye da da malamai da duka wanda ya kamata yana da magana gwamnati da ya kamata a ce ta sa ido tunda muna da minister da communication shi ke kula da duk abin da shafi sadarwa communication kenan ya kamata a kayyade a sa doka a sa ruka yadda ya kamata eh, kamar da muke gan cikin mayan kasashen da suka ci gaba akwai wuri inda ake sa doka ke sa tsari ta yadda ba za a yawan amfani da waɗannan hanyoyi ba domin a kawo baraka haka ne eh, akwai shafin da yake mai bakka da ma'incin ka shiga wasu kasashe bai yiwa ne inda shekarun ka ba su kai ba salilan ma ba a sai da makan shekarun ka ba su kai ba kina kamata a ce ministar ta dawo ta gyara wani al'amari. Mm, akwai waɗannan dokoki na laifuka na yanar gizo akwai su ta amma kamar eh, a buga wato a bugi gawa don mai rejista. bayan ka isa ga dokar doka ita da an yi ta dole sai an fadakar da mutane sai san su sun kenan sannan ake sa doka yanzu doka an baka santa ba ta hawa kai ba bai kamata ta hawa kai ba inda baka santa ba kenan shine yaunin da ya rataye gwamnati ta fadakar da mutane uwayen yara da malaman makaranta da yan kungiyar fararen fula da mata da samari dukansu tun da yanzu ka dauki samari dukansu suna da kungiyoyi nasu na janes kenan su ma suna kawo nasu tallafi ya to su kar da eh, su kawo gudunmawa tun da sun gane abin da ake ciki to ya kake ganin wato a nan iferuwan waɗannan shafuka na sada zumunta za su kawo ci gaba maimakon ci baya na, halayya na zamantakewa a to lalle masu amfani da su sai sun san su sun da su san su su san menene muhimmancin su kuma su kiyaye duk abin da zai kawo illa zai kawo fitina cikin tsakanin al'umma kuma sannan kuma eh, uwaye su sa ido sannan kuma gabata sa ido kan mai unguwa ne mai gari ne eh, prefe ne kwamar ne ya kamata da wani lokaci a daru a zamana a san me ake ciki ina samari da 'yan mata suka sa gaba tunda nan ne masalata take akwai me ake cewa deficit da communication wato karancin eh, sadarwa ba sadarwa kamar su samari sun daki duniya ganzu kamar sohin mutane ya yi su ya wuce mm. su zamanin su ne bari su yi abin da suka gada ma eh, eh. to shi ke kawo illa bai kamata a bar samari da yan mata suna abin da suka gada ma suna abubuwa karazu karazube babu doka babu magana babu da yana kawar shi kuma kwarai na, na gode sosai mala a gali a sagnaga <laughs> an sannaga wato kaci abin da yawancin eh, masu mahara suka ce shin wani kira gari ka kan wannan matsala ta amfani da shafuka a cikin wannan yanki na ifirwan to eh, merci beaucoup kalungu don ka ni na ji su duka abokaina da suka yi magana eh, lalle ko abubuwa sun yi yanzu sun faru mai mu cewa babu abin da za mu cewa paske eh, deja da ka samu telefon lokacin da muka samu cellular ma ta shigo hannunmu daga nan ma duniya ta birkice zan cewa kenan wagga ciwo babu abun da kawo ta Allah wanga abu yanzu eh, sevre gwamnati ta iya ta taimaka mu bisa koda sensibilisation bisa menene ma da yar eh, amfanin telefonkin har mu je ga rezo sosiyo wa internet whatsapp da instagram da menene da menene kenan masu amfanin wa'annan abubuwan sun san dalilinsu mu da bamu san san dalilinsu ba mu suka birkitar da rayuwa za mu ce muku don ka vrai ghaliya ya fadi duk abun da ya kamata me abun muke so abun da muke so yanzu abun ya fi karfin mu zancewa ya fi karfin mu paske ba wanda za ka kama ma portable kin shi tunda sai sa vie privée wato yancin shi ne yancin shi ne dole sai yin telefon kin shi yayi abin da ya ga dama ah? akwai matsala dai akwai matsala kenan ko don wannan abun deja sai ce kamar wata coronavirus ne ta shigo mu <laughs> kenan sai an nemi maganin ta eh, yau maganin ta gowa yake eh, na san dai watakila zaka ci ga gwamnati a ah, to gwamnati yanzu ba ta iya <laughs> ita ma da kanta ma ta yi kokarin ta mai vraiman ya abun ya fi karfinta tunda abun ya shiga duniya duka dama malamai sun ce mana duniyar ga ta shigo wani ah, yanayi eh, wani sunan shurin ga ahin hannu tahin hannu ah. to gashi nan yanzu tana cikin shi na gode ina gode eh, malam ilyas eh, wani kira gare ka kuma ya kake ganin ita wannan matsala za a rage ta ko za a kawo ciwokanta kanta hmm. na gode kwarai mamman ni abin da nake iya karawa bisa eh, ciwo kan waga masala tunda ya kamata ba ta zan masala amma mun maida ta masala wannan eh, abin na shafin eh, shafin sada zumunta ko kuma rezo sosyokin a turance abu guda nake so kowa ya san da shi rezo sosiyo ko siyasar da kanta ni a wurina su ba su ne an matsala wa'annan abubuwan duka yadda mu muke yin su shi ne an matsala yadda muke amfani da su yaba yadda muke amfani da su shi shi an matsala tunda kenan ni nihina mu ne ya kamata kowa ya yi abin da ake ce ma autocritic. Ya yi makanshe adalci da sanin ya kamata. Bala da sanin ya kamata. In kowa cikinmu ya san abin da ya kamata da ya kamata ya yi kenan ka gani in akwai eh, rezo in akwai siyasa ya san yadda zai amfani da shi don kullum ya yi aikatar da ya kamata ba bai kamata ba kenan yau kuma ya zamanto kowa kan shi ya wayu tunda shi ci gaba menene abun da kake da dama in akwai lala ciki sai ka zage shi ka fidda shi in akwai mai kyau ciki ka rike shi wanda ya zo kuma shi ma ka yo seleksiyonin mai kyau ciki ka yi amfani da shi amma ba ka dauko lala ba kana ce kamar te naka duka cikin wannan duka masu kirkin da ya kamata a yi abun gansu a yi abun ga kenan abun da nake so yau a eh, takaice kowane aktar in kai uwayen faran eh, eh, da ko uwayen yara kake ya kamata waya ma Kasan san da kamar in kana cikin garin da shike yaron ka bai kamata bai ta da waya yaron ka for example anan wajen mu nan Ifiron don mi ma yaro ma for example na college zai samu waya ba mu da ma connection na rezo mai kyau wadda shike yaron ga lalle an ce yayi research saboda ko yana preparing ba ko ne bunga kenan da zai ta yi ma ya kamata ya zamanto eh, in ma ka mishi ita ya kamata ya baro ta can eh, can gida kuma a karshe ina son a kara shi gaba da yin eh, abin fora na sensibilisation bisa duk abin da ya kamata na cohesion social da menene don yanzu ya yake cewa illoli da yawa adda ko cikin zamantakewa to kenan dole sai da yau da kullum kwamba quotidien ne ya kamata dole les acteurs sociaux ko kuma etatik da kuma wanda komi bala da sarakunan gargajiya da kowa da kowa kowa shi zamna shi aikin shi sai ku ga kidin da rawar su yi kyau. Na gode, na gode Mala Ilyas. Eh, Madam Mohamed Fati eh, wani kira gare ku ga mata To ni a ganin nawa kiran da za a ma mata yanzu a kai ga kiran an yi zancen al'adodi da suke yanzu duk sun dabarbare su babu su al'ada duka babu lokacin nan da yaro ba uwa kawai da uban shi ke tarbiyyar shi makwabta da 'yan uwa da kowa in ka ga danka ya yi laihi suka gane shi har ma ya zo gare ka daga can deja ayo korijen shi an kawo shi deja an daidaito shi kenan bai ma kai abu ya iso gare ka abu ya na ba shi tsoro ya yi tunda ya san da ya yi ma can ma daga can ma an daidaito maka shi to wannan duk babu shi ya ba babu ya hita ya hita shi kenan ko abin da ga dama yake yi da dun taimako yanzu son yara ma mutane a ko bamu san menene mu sayawa kiran da zamu eh ayi kokari da da ce a yi sensibilization a yi horo horon na ana jawo hankalin mata da maza da yara da kowa da kowa saboda a koma bisa kan al'adodi na dannan da aka bari su dai ne zai sa fireman mutane su ci gaba. Na gode, na gode ina ganin duka-duka da haka ne muka zo karshen wannan mahara mu ta yau a nan ife ranar wanda tara ta kan yadda ake amfani da shafukan sada zumunta alherin su da kuma illolin nasu abinda zamu riƙe duka a cikin wannan mahara da waɗanda suka halarci wannan mahara sun yi itifakin cewa ya kamata hukumomi su sa ido kan waɗannan shafuka na sada zumunta amma tarbiyya ta farko da kuma jan hankali na farko shine daga wajen iyaye ta kamata iyaye su mai da hankali kan yadda waɗannan ɗiya nasu suke amfani da waɗannan hanyoyi na sada zumunta domin su kula ga yadda suke amfani da su domin kiyaye tarbiyya da al'adunmu da zamantakewarmu ta yadda wato waɗannan shafuka na sada zumunta za su kasance alheri fiye da illolin da muke gani a wannan lokaci na gode malam agali wato agali algafet na gode allah saka da leri na gode malam asanna ga ah, hamadede na gode allah saka da leri na gode malam ilias ah, ah, ahmed dulla ina gode madam muhammad fati halidu allah ya saka da alheri ina gode malam bula tahir ina gode allah ya saka da alheri ni malamin ma'ada da ni jagoranci wannan muharin ke ce da ku a huta lafiya tun daga nan ife